Hanyar Adalci Darasi na talatin daidai Musa ya sadu da Allah Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Masu yin wannan suna samun salama ta gaskiya tsakaninsu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga Fir'auna, sarkin Masar, ya tsananta ma zuriyar Ibrahim su Isra'ilawa, ya maida su bayinsa, ya tilasta musu aikin gandu mara tausayi, kuma mun karanta duk da haka sai suka ƙara ƙaruwa suna ta yaɗuwa. Masarawa kuwa suka tsorata saboda Isra'ilawa, bisa ga fitowa Sura ɗaya aya goma sha biyu. A ƙarshe Fir'auna ya ba da umarni cewa kowane ɗa namiji da aka haifa ma Isra'ilawa sai a jefa shi cikin kogi ya mutu. Duk da haka, Allah ya fi Shaiɗan ƙarfi, shirin Allah ya kawar da muguntar Fir'auna. kenan mun karanta yadda ɗiyar Fir'auna ta sami jariri na Isra'ilawa a cikin kwando wurin kogi, ta ɗauki nauyinsa, ɗiyar Fir'auna ta ji tausayinsa, ya zama ɗan riƙonta, ta ba shi suna Musa, saboda haka Musa ya yi girma a gidan Fir'auna, gidan daidai sarkin da ke son ya halakar da mutanen Isra'ila. a cikin hikimarsa Allah ya ƙudurta ya mori Musa domin ya ceci Isra'ilawa daga hannun mugun sarki, sa'ad da Musa ya yi shekara arba'in, ya yi gudu daga Fir'auna, saboda Fir'auna ya nemi ya kashe shi, domin tsawon shekara arba'in Musa ya zauna a jeji, can ya yi aure, yana kiwon gargen surukinsa. Yanzu bari mu ci gaba da labari, za mu ga yadda Allah ya bayyana kansa ga Musa, zai aiki Musa wurin Fir'auna domin ya bi da mutanen Isra'ila su fita daga Masar. Karatunmu yana cika a taura, littafin fitowa, Sura ta uku, littattafai suna cewa, Wata rana, sa'ad da Musa yake kiwon gargen surukinsa, Yetro, sai ya kai gargen yammacin jeji, har ya zo Horab, wato dutsen Allah. Can, mala'ikan Ubangiji ya bayyana gare shi cikin harshen wuta, daga cikin kurmi, da Musa ya duba, sai ga kurmin yana cin wuta, amma duk da haka bai ƙone ba. Musa kuwa ya ce, Bari in ratse in ga wannan abin ban mamaki da ya sa kurmin bai ƙone ba. Sa'ad da Ubangiji ya ga ya ratse don ya duba, sai Allah ya kira shi daga cikin kurmin, ya ce, Musa, Musa, Musa ya ce, Gani, Allah kuwa ya ce, Kada ka matso kusa, ka cire takalmanka, gama wurin da kake tsaye da tsarka ne, ya kuma ce, Ni ne Allah na kakanninka, wato Ibrahim da Ishaku da Yakub. Sai Musa ya ɓoye fuskarsa, gama yana jin tsoro ya dubi Allah. Ubangiji ko ya ce, Na ga wahalar jama'ata waɗanda ke a Masar, na kuma ji kukansu da suke yi a kan shugabanninsu, na san wahalarsu, don haka na sauko in cece su daga hannun Masarawa in fito da su daga cikin wannan ƙasa zuwa kyakkyawar ƙasa mai ba da yalwar abinci, wato ƙasar Kan'aniyawa. Yanzu fa, gashi, kukan jama'ar Isra'ila ya zo gare ni, na kuma ga wahalar da Masarawa ke ba su, zo in aike ka wurin Fir'auna, domin ka fito da jama'ata, wato Isra'ilawa daga cikin Masar. Amma Musa ya ce wa Allah, Wane ni in tafi gaban Fir'auna, in fito da Isra'ilawa daga cikin Masar, sai Allah ya ce, Zan kasance tare da kai, wannan ko zai zama alama a gare ka, cewa ni ne na aike ka, sa'ad da ka fito da jama'ar daga Masar, za ku bauta wa Allah a bisa dutsen nan. Sai Musa ya ce wa Allah, Idan na je wurin Isra'ilawa na ce musu, Allah na Ubanninku ya aiko ni gare ku, idan sun ce mani, Yaya sunansa, me zan faɗa masu? Allah ko ya ce wa Musa, Ni ina nan yadda nake, ya kuma ce, Haka za ka faɗa wa Isra'ilawa, Ni ne ya aiko ni gare ku, Allah kuma ya sake ce wa Musa, faɗa wa Isra'ilawa cewa, Ubangiji Allah na kakanninku, wato na Ibrahim da Ishaku da Yakub ya aiko ni gare ku, wannan shi ne sunana har abada. Mun koyi aƙalla abu huɗu game da halin Allah daga abin da Allah ya ce ma Musa daga cikin kurmi mai cin wuta bisa dutsen Sinai. Abu na fari Da farko an koya mana yadda Allah mai tsarki ne, sa'ad da Musa ya ga harshen wuta cikin kurmi, ya yi mamaki, ya matso kusa, ya bincike, sai ya ji muryar Allah tana kiransa, Musa ya yi rawar jiki don ya ji tsoro, ya fi gabansa ya duba, me ya sa Musa ji tsoro? domin yana tsaye a gaban zakin Allah, Allah mai tsarkin nan, Allah ya shaida tsarkinsa da ya ce ma Musa, Kada ka matso kusa, ka cire takalmanka, gama wurin da kake tsaye tsatsarka ne. Gaskiya ce, Allah wanda ya bayyana ga Musa cikin harshen wuta mai tsarki ne, Allah yana son kowa ya gane tsarkinsa. Game da mala'iku waɗanda suke tsaye gaban zatin Allah, Nasi ya ce, Dare da rana ba su daina waƙa cewa, Mai tsarki, mai tsarki, mai tsarki, Ubangiji Allah mai iko duka, shi ne a da, shi ne a yanzu, shi ne kuma mai zuwa. Bisa ga Ruya Sura hudu aya takwas mala'iku sun gane tsarkin Allah, ku masu sauraro a yau, ko kun gane tsarkin Allah? Bari mu yi tunani a kan ma'anar wannan, yadda mun riga mun gani a darussan baya, tsarkin Allah ya sa ya kori Adamu da Hawwa'u daga gonar Fardausi sa'ad da suka yi zunubi. Tsarkin Allah ya sa ya ƙi kula da haayar Kayinu, tsarkin Allah kuma Ya sa ya shafe mutanen zamanin Nuhu da ruwan tsufana, a zamanin da ya bi baya, Allah ya dagula harshen duniya, ya wartsar da mutane a Babila, su waɗanda suka nemi su yi ma Allah tayarwa. A zamanin Ibrahim, tsarkin Allah ya sa ya zubar da wuta daga sama bisa mutanen Sodoma masu jin daɗin aikata mugunta. Abin ban tausayi har wa yau, galibin mutane ba su girma tsarkin Allah ba, ba su fahimta wane ne Allah, ba su gane shi tsarki ne tsantsa. Muna ganin wannan yayin da mutane suna aikin zunubi, suna jin daɗin mugunta. kuma muna ganin yadda mutane ba su ɗaukar tsarkin Allah abu mai muhimmanci ba, sa'ad da suke mai da addini riga ta ado, amma ba su yin nazarin littattafai masu tsarki don su gano gaskiyar Allah ba, da yawa sukan ɗauki sunan Allah a banza suna rantsuwa wallahi da insha Allahu, amma da gaskiya ba su da wani tunani bisa nufin Allah ko kaɗan. Muna ganin kasawar mutane su fahimci tsarkin Allah sa'ad da suke nema su mai da kansu masu adalci a gaban Allah, su ƙi karɓar hanyar adalcin da Allah ya kafa. Waɗansu suna tsammani za su tsarkake kansu a gaban Allah ta hanyar nauyin azumi da maimaitawar addu'o'i da yin wanke jiki, amma yadda muna gani a fili cikin littattafan annabawa, ayyukan nan da suka shafi jikin mutum ba su gamshi Allah mai tsarki ba, yana bukatar mutum ya kasance da tsarki a cikin zuciyarsa, abokaina na gaske, Allah ne mai tsarki, shi yasa ya ce ma Musa, Ka cire takalmanka, gama wurin da kake tsaye tsatsarka ne. Sa'an nan, abu na biyu bisa maganar Allah zuwa ga Musa daga cikin kurmi mai cin wuta mun gano ba kawai Allah mai tsarki ne, shi kuma mai aminci ne, wato, mai riƙon rejejeniyarsa. Kun ji abin da Allah ya fara ce ma Musa, ya ce, Ni ne Allah na kakanninka, wato, Ibrahim da Ishaku da Yakub, bisa ga fitowa Sura uku aya shida. da ya kamata waɗannan kalmomi su cika zuciya mai kusantowa ga Allah da farin ciki, mai son zumunta da Allah, sai ya yi murna, Allah mai tsarki, shi wanda ya kafa alkawali da Ibrahim, da Ishaku, da Yakub, Allah ne mai aminci, ba zai taɓa barin abokansa ko ya bashe su ba, har ma bayan ɗaruruwan shekaru bai manta abin da ya alkawalta ga Ibrahim da Ishaku da Yakub da su ba. Kaifa, kefa, ko ka gane da amincin Allah, kana jin daɗin zumunta ta ƙwarai tare da Allah nan wanda ya yi magana da Ibrahim da Ishaku da Yakub. Ita babbar tambaya ce, domin duk wanda yake son jin daɗi da gaske a duniyan nan da kuma a lahira, ba na yin tambayan ko kai mai addini ne, lalle bin dokokin addini ba zai taɓa mai da wani mai adalci a gaban Allah ba. Abin da nake tambaya ita ce, ko kana da zumunta na ainihi tare da Allah, ko ka gazganta saƙo game da hanyar ceto wanda Allah ya kafa, ko ka gane yanzu yadda bin addini da yin zumunta da Allah da kansa abu biyu ne daban ne? Yau akwai addinai dubun dubbai a duniya, misali, masana suna cewa a ƙasar Brazil ita kaɗai akwai sama da addinai da ɗari'u dubu hudu. addini dubu hudu abin ya wuce yarda, ko akwai alloli dubu hudu, ko akwai hanyoyi dubu hudu, masu kai ga Allah? A'a, Nasti ya ce, domin Allah ɗaya ne, matsakanci kuma ɗaya ne tsakanin Allah da mutane. bisa ga Timotheus ta fari Sura biyu aya biyar, don me akwai dubun addinai da dubun ɗariƙu daban-daban a duniya yau? Dalili, ko ba haka ba, shi ne saboda yawancin zuriyar Adamu sun ƙyale tushen gaskiya wadda Allah ya kafa tare da Ibrahim da Ishaku da Yakub, ba su san labarin alkawaran da Allah ya yi da Ibrahim da zuriyarsa ba. game da matsakanci wanda zai shigo duniya ya ceci ’ya'yan Adamu daga hukuncin da ikon zunubi, ba su gane magana wadda ta fito daga bakin Allah, shi wanda baya sakewa, ba su san mai aminci ba. Na uku, Allah ya nuna wani abu game da halinsa kuma sa'ad da ya bayyana ga Musa cikin wutar kurmi, halin nan tausayi ne Allah ba kawai mai tsarki da mai aminci ne, shi kuma mai jinƙai ne, shi ya sa game da mutanen Isra'ila, Allah ya faɗa ma Musa, Na ga wahalar jama'ata waɗanda ke a Masar, na kuma ji kukansu da suke a kan shugabanninsu, na san wahalarsu, don haka na sauko in cece su daga hannun Masarawa. in hito da su daga cikin wannan ƙasa zuwa kyakkyawar ƙasa mai ba da yalwar abinci. Fitowa Sura uku aya bakwai da takwas Don mi Allah ya ƙudurta ya ’yantar da mutanen Isra'ila, ya kai su ƙasa mai kyau, ko Isra'ila sun cancanci jinƙan Allah, ko sun fi sauran al'ummai? A'a, ba su hisu ba. kenan don mi Allah ya nufa, ya cece su ya albarkace su, dalili guda ɗaya ya sa, ta dalilin amincinsa da jinƙansa, yadda littafi ya ce, Allah kuwa ya ji nishinsu, sai ya tuna da alkawalinsa da ya yi wa Ibrahim da Ishaku da Yakub, Allah ya dubi jama'ar Isra'ila, ya kuwa kula da su, ya ji tausayinsu. Fitowa Sura biyu a ashirin da hudu da ashirin da biyar, tabbas Allah ne mai jin ƙai. Abu na hudu bari mu ƙara da abu guda game da Allah wanda muke ganinsa a labarin kurmi mai cin wuta. Abu na hudu kenan, mun ji Musa ya tambaya Allah sunansa, ko gaskiya ne suna guda ya isa ya bayyana Allah? Allah nan mai iko duka, mai tsarki mai aminci, mai ƙai, Allah nan da idon mutum baya iya gani, Allah nan wanda ya halarci komai da komai, yana ganin komai da komai, ya san komai da komai, yana da ikon yin komai da komai. Ashe, suna guda isa? Menene sunansa? Waɗansu suna tsammani sunan Allah, Allah ne kawai. To, hakika Allah, Allah ne, duk da haka Allah ba sunansa ba ne, Allah shi ne yadda yake, ni mutum ne, amma sunana ba mutum ba ne, kowanenmu yana da sunansa wanda ake kiranmu da shi, menene sunan Allah, wace amsa Allah ya ba Musa, bari mu sake karantawa, Allah ya ce ma Musa. Ni ina nan yadda nake, ya kuma ce, Haka za ka faɗa ma Isra'ilawa, ni ne ya aiko ni gare ku, Allah kuma ya sake cewa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, Ubangiji Allah na kakanninku, wato, na Ibrahim da Shaku da Yakub ya aiko ni gare ku, wannan shi ne na har abada. Menene sunan Allah wanda ya bayyana shi ne madawami, ko kaji shi, sunansa Ubangiji ne, a cikin littattafai masu tsarki, annabawa suna amfani da ɗaruruwan sunaye da muƙamai domin Allah, amma an mori sunan nan Ubangiji fiye da dukansu, sama da so dubu shida da ɗari biyar. Allah ne Ubangiji, madawamin ni ne, wanda shi ne a da, shi ne a yanzu, shi ne kuma mai zuwa, shi madawami ne, baya da farko, baya da ƙarshe, babu wata iyaka gare shi, babu mai kamarsa, shi kaɗai ya kasance da ikon kansa, yadda yake ziya haka yake a yau, zai rayu har abada. Ba ya taɓa sakewa, Ubangiji ne sunansa. Aboki mai sauraro, ko ka san Ubangiji, ko ka gane da tsarkinsa, ko kana da murna saboda amincinsa, wato, aminci cikin zumunta da riƙon alkawarinsa, ko ka karɓi jinƙansa, ko ka gazganta maganarsa? ko ka sami hulɗa na ƙwarai tsakaninka da Allah na Ibrahim da Ishaku da Yakub, ko ka san Ubangiji wanda ya yi magana da Musa daga cikin kurmi mai cin wuta? Na gode don sauraro, in Allah ya yarda lokaci mai zuwa za mu ci gaba da labarin Musa, za mu ga yadda Allah ya aike shi wurin Fir'auna, mugun sarkin Masar. Allah ya sa maka albarka. yayin da kana yin tunani a kan kalmomin nan da Allah ya faɗa ma Musa, Ni ina nan yadda nake, ni ne Ubangiji, wannan shi ne sunana har abada. Fitowa Sura uku aya sha hudu da sha biyar da kuma Sura shida aya biyu, Allah ya taimake mu, amin.